Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana da ganin birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum Sarfil Hashin Gumelle tare da Hanifa Kadir Isa da sauran abokan aiki muka sake da ashirin na hantsi. A yau ranar talata bakwai ga watan Disamba na shekarar 2021. Cikin shirin za ku ji abin da masana ke cewa game da sabon nau'in cutar coronavirus, Omicron, da ya haddasa saka Najeriya a jerin kasashen da aka hana shiga wasu kasashe ciki har da Birtaniya. Sai kuma shirin 'yan ƙasa da hukuma, wani Mahmud Ibrahim Kwari ya shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kama muku muhimman kanin labaran manyan gidajen jaridun jamhuriyar Nijar. Sai kuma wasu ra'ayi da kuma sauraro kuke kiran waya kuna ajiye mana. Amma yanzu sai a gyara zama a fara sauraron labaran duniya. Salamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya tare da ni Hanifa Kabir Isa. A jiya Litinin ne babban zauren taron Majalisar Ɗinkin Duniya ya sake tabbatar da shawarar da aka yanke ta jinkirta ɗaukan matakin kyala gwamnatin Taliban da kuma ta Myanmar da ta yi ƙaurin suna su wakilci ƙasashensu a majalisar ta ƙasa da ƙasa. kwamitin tantancewa na babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya faɗa cikin makon jiya cewa zai yi ɗage aikin bitar buƙatar 'yan taliban da gwamnatin myanmar ɗin da suka yi ƙaurin suna ta neman wakiltar ƙasashensu a majalisar mai wakilai 193 A saboda haka jakadun da tsaffin gwamnatocin Afghanistan da Myanmar suka nada a yanzu za su ci gaba da zama a kan mukamansu hukuncin da ya samu goyon bayan babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniyar. A jiya Litinin ne dubban 'yan kasar Sudan suka yi zanga-zanga a kartun babban birnin kasar da kuma sauran wurare domin nuna rashin amincewa da juyin mulki da sojoji suka yi a watan Oktoba. masu zanga-zangar dai sun ce 'yan sanda sun jefa barkwanin tsohuwa domin su tarwatsa su lokacin da suka tunkari fadar shugaban kasar kamfanin dillancin labarai na associated press ya ba da rahoton cewa an kuma yin zanga-zanga a wasu garuruwan da ke wajen babban birnin kasar da suka hada da kasala senar da port sudan A ranar 25 ga watan Oktoba sojojin Sudan suka kwace mulki suka kuma kame jami'ai masu yawa a gwamnatin kasar ta riƙon ƙwarya. Wannan shine juyin mulki na biyu tun bayan da aka fara zanga-zangar game gari cikin watan Afrilun 2019 da ta yi sanadin tsige shugaban da ya daɗe yana mulki Umar al-Bashir. Labaran suna zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yayin wata ganawa daga nesa ta yanar gizo da shugaban amurka joe biden da shugaba vladimir putin na rasha za su yi a yau talata shugabannin biyu za su tattauna game da tsarguwar da suka daɗe suna yi wa juna inda za su tunkari batun gaugawa na sojojin da rasha take jibgewa a bakin iyakarta da ukraine babbar ayar tambayar da take da tasiri a tattaunawar da kuma batun da masu yin sharhi da shugabannin siyasa suke muhawara a kansu ita ce walau putin zai kaddamar da hari daga nan iyakar ko kuma yana yin amfani da sojojin ne domin matsawa biden lamba ya ba shi tabbacin cewa ukraine kasa a tsohuwar tarayyar soviet ba za ta taɓa kasancewa wata cibiya da ƙungiyar ƙawancen tsaro ta neto za ta rika amfani da ita wajen kai farmaki ba kazalika shugabannin biyu suna da jerin wasu bambance-bambance masu zafi da za su tattauna a kansu kama daga tsangwamar da rasha take yi wa 'yan adawa da batun masu yin kutse a harkokin sadarwar yanar gizo da ke cikin rasha ya zuwa ga goyon bayan da moscow take baiwa gwamnatin karfa-karfa a siriya. To a gaishe ki in an jima kaɗan za mu sake da sauran labaran duniya. Kafin nan za mu leƙa Najeriya inda bayan dakatar da bada izinin shiga Birtaniya ga 'yan Najeriya da Birtaniya ta yi. Biyo bayan fargaba kan sabon nau'in coronavirus na Omicron. Ƙwararru da masana harkokin kiwon lafiya na ci gaba da bayyana ma'ababantar ra'ayoyinsu kan wannan batu. Daga Abuja ga rahoton Hassan mai na kaina. Tuni dai ofishin jakadancin Burtaniya da ke nan Najeriya ya fidda sanarwa inda ke cewar ya tsaye da aiki akan duk takardun neman izinin shiga Burtaniyar. Na tambayi wani kwararren likita a Najeriya, Dr. Rilwani Muhammad, ko me yake fahimta da wannan mataki na gwamnatin Burtaniya? Abin da ya ba su tsoro ne wayan Najeriya guda biyu da suka shiga kasan Kanada aka samu suwa da wannan cutar. Muka sake aunawa a Najeriya mu ma da kanmu muka ga mutum uku suna da shi shine dame su shi za damu kowa yanzu kashin zama da hana Najeriya ko yanzu zuwa ko ina yanzu saboda ba ma yin gwajin sosai a Najeriya kuma an je in ka je wani waje sai a gano so muna iya gane mutum yana da corona amma ba mu iya ganewa yana da omicron ko yana da delta ba a yi sosai muna auna mutane suna da cutar coronavirus ne ba ma don ko delta ko omicron to shi yasa suka ce Najeriya ma kowa dai zo ma ba za a iya gane wani cutar ke da ita mai zafin ne ko mara zafin ita wannan omicron daga gantan nan ko ta kashe talatin a cikin ɗari ta fi ainihin virus din ita wannan uh, mashakon wahalarwa ta kanta ta kuma fi kashi goma ta kara karfinta da wahalar da za ta bayar wa mutum kashi goma ga wannan delta da ake ce ta ma kanta ne kaga an rufe Egypt an rufe South Africa duk kasashe da aka samu wannan cutar da su sun hana su zuwa to an gane ko muna da su gashi an samu uku a kasar nan mun faɗa kuma mun mm. samu biyu kuma a kasan Canada so da iya a mutane su tafi can ba samu suna da shi ma ba auna ba tunda ba ma son awon mu gano ita wannan cutar shi sa suka razana biza yanzu ni kama ban da biza Ingila dama ina son hana ana tafiya kenan gaba daya Naziru Bashir masani ne kan harkokin kiwon lafiya da ke karatun babban digiri a Turai ya ce shi kam bai jin karfin sabuwar nau'in wannan cuta a Najeriya ta kai ce har Birtaniya ta hana 'yan Najeriya shiga kasar ta. hatta kasar south africa da kusan su suka yi wa duniya abin kirki har suka iya bayyana bincikensu da kuma gano wannan sabon nau'in nata kaga ai da har wani wariya aka nuna musu sosai sai daga baya kuma aka gane kasar holland da sauran wasu kasashe masu ashe suna ma da itan kafin ma bayyana bayani daga afirka amma su kaga ba saka musu wannan hukuncin ba musamman ma kuma da suke ita tana cikin tarayyar turai suna da free movement tsakanin saboda haka duk wanda yake netherlands duk da akwai ta zai shiga faɗa faransa zai shiga belgium zai shiga germany zai shiga waye duk wannan ba a musu ba sannan sai wani kasa kuma daga afirka kuma suma da aka ga an samu wasu tsirari sai a ce wai za a hana wani ya shiga can bayan su can su in za a zo a yi ɗaya bayan ɗaya a gwada wata su ma suna da ita wata ma ta mu. shi ma wani kwararren likita a najeriya dr umar musami ya ce nau'in sabuwar cutar omicron a najeriya bai dace a ce ta kai har Birtaniya ta ɗau wannan tsatsuwar mataki akan kasar ba. A wani labarin kuma, gwamnatin kasar Kanada wacce ita mata ne 'yan Najeriya shiga kasar ta, ta kuma ce daga yanzu ba za ta sake yarda da duk wani takardun shaidan gwajin corona daga Najeriya ba. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan mai na kaina. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC wanda yanzu agogon muke cewa karfe biyu da minti takwas na dare wato daidai da karfe wato daidai karfe takwas da minti takwas agogon Najeriya da Nijar. Yanzu kuma ga Hanifa dauke da sauran labaran. Litinin ma'aikatar shari'a ta Amurka ta gurfanar da jihar Texas ta kudu maso yamma a kotu kan zargin cewa 'yan majalisar dokoki na Republican suna nuna wariya ga 'yan kabilar Sifaniya da kuma wasu tsiraran kabilu wajen sake sabunta sabon gunduma na majalisar dokoki da na jiha domin ƙara ƙarfin kaɗa kuri'an fararar fata na jihar Texas Anthony Janar Merrick Garland ne ya bayyana gabatar da karar wanda shine babban matakin shari'a na farko da sashen shari'ar jihar ya ɗauka tun bayan da ƙasar ta fara sake fasalin zaben gundumomin bayan kammala ƙididdiga ta shekarar 2020. Jihar Texas ita ce jiha ta biyu mafi girma a Amurka da kusan mutane miliyan talatin ta ƙara girma sosai tun bayan da aka yi ƙididdigar ta dubu biyu da goma da ƙarin kimanin mazauna miliyan hudu. a saboda haka ne jihar ta samu ƙarin kujeru biyu a majalisar wakilai mai wakilai 435 Labarin duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc. Madla. To kafin mu kai ga shirma na gaba a shakata da wannan. wannan haka yake wannan shirin kuma na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci goma sha bakwai ashirin da biyar da kuma sittin ga masu sauraron mu a jamhuriyar nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta voa africa akan mita ɗari da biyu biyar zangon fm baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya za shafin mu na yanar gizo voa hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. A ranar 25 ga watan Mayun shekarar da muka yi bankwana da ita, shirin 'yan ƙasa da hukuma mai da hankali akan korafin wasu iyaye a jihar borno inda tun kusan shekaru goma da suka gabata hukumomin tsaro suka je har gida suka kama 'ya'yansu matasa bisa tuhumar suna da alaƙa da ayyukan boko haram ga muhammad ibrahim kwari ɗauke da bitar wannan shiri da ya zo muku tun cikin watan Mayin shekarar nan mai karewa 'yan ƙasa da hukuma sai an manta da su zalunci an zauna an kashe jahilci an tumɓuke tushen lalaci roƙo da bara da tumasanci na rashin aiki da yawan barci to sai ga an more masu saurari assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni mahmud ibrahim kwari zan gabatar tafi da yaro na yau shekara takwas yana raye ba sani ba har yanzu ba labari. Shugaban Bugari ya taimake ni ya suko mani da yaro din. da yara din yara mu duk aka kwashe a karfe uku har yanzu bai samu yaro na ba matan da nake gaya muku nan wasu har sun je sun shiga boko haram din da kansu tunda gwamnati bata kula da su su samu abin da jawabi akan ya'yansu da suka bata ba to gwamnati ta fito karara ta gurfanar da mutanen nan a gaban kotu mai laifi a masa hukunci da dan laifinsa wanda ba shi da laifi kuma a sallame shi an yau shirin yan kasa da hukuma na maiduguri ne jihar borno dake arewa maso gabacin najeriya domin jin yadda mata ke bibiya bibiyyar haƙoƙinsu a wurin mahukuntan ƙasar inda yau kusan shekaru goma da suka shuɗe bayan da sojojin ƙasar suka yi awon gaba da 'yansu da mazajensu bisa zargin alaƙa da ayyukan tarzoma na boko haram a dakace mu mutum ne yi kuma ingantacci mai ƙarfi ga shi amintacci da basira ilmi tatacci da fari da baki in ji ko na mace harkan ba. Madalla, masarare kalubalen tarzomar ayyukan Boko Haramun na ci gaba da barazana ga 'yancin rayuwa ga mazauna yankin arewa maso gabacin Najeriya, musamman jihohin Borno da Yobe, inda nan ne ya kasance filin daga tsakanin mayakan kungiyar ta Boko Haram da jami'an tsaron Najeriya. A wasu lokutan kuma yanayi na wuce gona da iri a ƙoƙarin da jami'an tsaron ke yi na dakile ayyukan ta da kayar bayan na mayar da hannun agogo baya ga 'yancin fararen hula a yankin Yau kusan shekaru goma kenan jami'an tsaro musamman sojoji na rike da ɗimbin matasa da magidanta a hannunsu. Wa kwanakin baya wasu gungun mata sun yi wata zanga-zanga a dugorin domin kwato 'yancin 'ya'ya da mazajensu na aure da jami'an tsaro suka kama. Sunana Hawa Abuka, ni abin da ya kawo ni yaro na ne har yanzu. Karfi uku na dare su sojoji suka shiga suka ɗauka yaro na har yanzu bai gashi ba. Yanzu shekara takwas ne. Eh, suka shiga gidan naki suka shiga ko kuma waya a'a jidanin suka shiga suka buka kofa suka tafi da yaro na har yanzu bai ga sore ne ya eh, gama makara yanzu zai shekara ashirin da wani abu ne shi din kin je kamar ki bi sawu haka ki ji inda yake wai ne zai samu in bi sawu din ba wanda ya sani zai bi mini sawu yamma abubakar ibrahim shugaban bugari ya taimake ni ya suko mini da yaro din da yara din yara mu duk aka kwashe ya karfe uku har yanzu bai samu yaro na ba shine abin da na kawo kuka mishi ya taimake ni ya fitar da yara bari mu samu mu samu yara mu muma daya shekarar shi goma sha biyar ashirin goma sha biyar ne daya din daya din kuma ashirin da biyar ne ya sunan ki mama ya na abdurrahman yaro na ba alaji a gwange ban hmm. tafi da yaro na yau shekara takwas yana raye ba sani ba har yanzu ba labari ban taba ji labari ba ko yana da shi eh, ya guri mama shekaran yaron na haka yaron lokacin shekaran shi goma sha takwas ko da nawa ban san dai dai ba ya guri Allah ya fitar da su Allah ya tana raye babu raye ba sani ba ai sa bulama na daga ina kika zo mama daga la lamisira bri na to me yake tafe da kiyana A'a na biyu aka kama su duga maza ne eh akwai wani dalili wai ban san dalili ba yara da suna makaranta da yarin yana yaula yana aiki yana sayar da abun nan waya din nan mm. ana haka aka kama shi ni ban san dalilin ba duk ya gama yana karatun nurse ne mm. to aka kama Abdul Karim din ba aha dalibi ne ma na makaranta yana makaranta yana makaranta shekaran sana shi mai koyon karatun nurse nurse yayi shekara 20 gidauniyar kare hakkin mata da yara ta Al'amin na cikin kungiyoyin da ke gwagwarmayar kwato haƙƙin waɗannan mata kuma shugabar gidauniyar hajiya hamsatu al'amin ta yi ƙarin bayani ga wakilin mu haruna dauda biyu waɗanda aka kama shekara goma yau wasu ya kai shekara tara wasu ya shai shekara bakwai har yanzu ba labari ba ba mu ji abin nan komai daga gare su ba shiru kan ji ba haushe kamar an shuka dusa to ko da dabba ko zakaran gidanka ya bata akwai hakki a kanka ka fita ka nema balle ma a ce ke uwa ko kuma ke mace mijinki an zo an ɗauke shi a cikin gidanki yau ya kai shekara goma ba wanda yake miki uffan a cikin nan akwai mata su goma sha tara wanda iyayensu gwamnati sha ta kirawo su ta ce su zo za a yi training nasu akan su bi su shiga civilian JTF to a wannan shekaran har yau 'ya'yansu ran da za su fita kawai sai abokansu suka zo musu da takalmansu da jakansu kuma har yau ba a gaya musu komai ba a cikin matan nan biyu sun riga sun mutu matan da nake gaya muku nan wasu har sun je sun shiga boko haram din da kansu tun da gwamnati bata kula da su su samu abin da jawabi akan yayansu da suka bata ba amma mun bi su duk mun tattaro su mun ce masu akwai hanya ta lafiya wanda za mu bi mu nemi mu a wurin hukuma to shine yau gashi kullum girma muke yi mata sai yawa suke yi kowa a da ka gani ai da ta ko mijinta sojoji sun kama adadin waɗannan mutanen za su kai nawa yanzu muna da dubu tara da ɗari shida a nan dukkansu mata ne mata ne da kuma iyaye so saboda haka muna so gwamnati na ɗaya su sa wannan abin nan nasu na sojoji su gaya mana yara nawa suka kama a cikin maiduguri a cikin yaran da suka gama nawa suka mutu a cikin wanda suka kama ran na ranar sha hudu ga wannan watan yara nawa ne a cikin giwa barar sannan kuma gwamnatin tarayya muna so ta ba da jawabi akan ripoton da special rafatuwa ta bayar kan abin nan irin abubuwan da ya faru a nan jihar mu ta borno to har yanzu gwamnati ta yi shiru a kai to to kuma akwai wani rifoton da shugaban kasa ya kafa wata abin nan ta bincike ta shari'a mun je matan nan sun je sun ba da jawabi har yau ba mu ji komai ba kai shi ma muna so gwamnatin tarayya ta da jawabi ta gaya mana in ma yaran nan babu su kowa dukan mu nan mutuwa muke jira so saboda ka in ma babu su muna so tunda hukuma ne ta kama su muna so mu ji daga bakin mu hukuma wayannan yara babu sannan iyayen nan su saddakar wa Allah su yi wa 'ya'yansu addu'a so that su samu kwanciyar. Nan gaba kaɗan za mu ji abin da masana dokokin ƙasa da kula da haƙƙin bil adama ke faɗi akan wannan batu. A dakace mu. Duka da an so shi ya inganta ƙasa ta karar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta. kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka Madalla, masu rare masana dokoki da haƙƙin bil'adama irin su tsohon shugaban ƙungiyar lauyoyin Najeriya reshen jihar Borno, barista Muhammadu Maigana sun yi tsokaci dangane da wannan lamari. Suna da haƙƙin gwamnati ya gaya musu da cikakken bayanin cewa ga inda iyayenku, 'ya'yanku, mazajenku, yanuwanku maza suke. Wanda gwamnati shine ke da nauyin kama su ko wani abu makamancin haka amma kuma ya zamana waɗanda su wadda ake kiran su da 'yan ta'adda su suka ɗauke su ma har ilau nauyin na ratai akan gwamnatin da sun fito da kukan su a fili gwamnati ya bada bayani la'alla gwamnati na yin kokarinta ko gwamnati ya ce gashi mun samu waɗansu kuma ga sunayen su saboda su su samu samu bayani wannan sunaye da nake faɗi kuma yana da kyau gwamnati ya amfani da kafan labaru kamar irin tagunan a dinga bayyanawa saboda wanda zai samu ya ji in ya ji zai samu dan uwarsa wannan shine abin da gwamnati ya kamata ya yi musamman gwamnatin tarayya da haka to yana da kyau yanzu matan nan kukan nan da suka yi sun nuna hannunka mai sanda ga gwamnati to gwamnati ta fito karara ta gurfanar da mutanen nan a gaban kotu mai laifi a masa hukunci da dan laifinsa wanda ba shi da laifi kuma a sallame shi ya je ya samu yan uwansa ya hadu da yan uwansa la'alla mamarsa la'asla matarsa la'alla 'ya'yansa barista muhammadu mai gane kenan a najeriya sai dai wakilinmu haruna dau da biyu ya yi kokarin ji daga shugabannin hukumomin soja a birnin maiduguri a dangane da wannan batu amma sun ki cewa uffan kuma babu wani alkawarin cewa uffan din a nan gaba mulkin kai ba san kai ne ba ba ni ke kafa a ci daɗi ba ba alkawarorin karya ba inda masu irin wannan a gaba yancin bai tsina na ko. Masu rare karshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan. Sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Haruna Dauda biyu. Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Wallahi idan ba san yuna haɗa kai da wuya ka ga ya zauna kullum ka gano sabon fitina. jayayya ko neman magana sai an so juna an daina. To a gaida madugun 'yan ƙasa wato shirin 'yan ƙasa da hukuma. Yanzu kuma lokaci ne da Sulaiman Barma zai kawo mana sharhin jaridan jamhuriyar Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel, wacce ta cewa shugaban kasar Nijar Muhammad Bazum ya halarci taron tantauna hanyoyin farfado da harkokin ilimi a kasashen Jason Sahel a wannan lokaci da yankin ke cikin kangin annobar corona da matsalolin tsaro. Yadda ta ce taron wanda ya gudana a ƙarshen mako a birnin Nouakchott na ƙasar Mauritania ya tsayar da muhimman shawarwari ciki har da maganar zuba kuɗaɗe masu yawa a fannin ilimi a makarantun firamare da sakandare a matakin farko fiye da sauran matakai na karantarwa yayin da ake ganin dacewar mai da hankali wajen karatun yaƙi da jahilci domin matasa maza da mata a matsayin wata hanyar samar da ci gaba a yankin sahel jaridar lebanon na cewa bayanan farko-farko sun fara gwada wasu alamomin da ke nunin sojan faransa ne suka bindige masu zanga-zanga a garin tera kamar yadda wasu ganau suka fayyace wa jaridar liberation yadda al'amura suka wakana a yayin wannan takaddama da ta samo asali daga matakin hana wa ayarin motocin barka da latsa garin tera a kan hanyar su ta zuwa kasar mali jaridar ta ce a su na tarwatsa masu zanga-zangar sojan na faransa sun tada wani jirgin saman da ya fesa barkonan tsohuwa a sararin saman garin gaba daya kafin daga bisani su fara harba bindigogi waɗanda aka gano harsasan da aka yi amfani da su irin na rundunar ƙasashen ƙawance ta nato ne jaridar air info ta ce ministan tsaron Niger da takwaransa na cikin gida sun yi nasam a zauren majalisar dokokin ƙasa wace ta buƙaci su hallara a gaban wakilan al'umma domin su yi bayani dangane da abubuwan ashen da suka wakana a ranar 27 ga watan Nuwamba a garin Tera jaridar ta ce wannan al'amari ya ɓata ran 'yan majalisar domin a cewarsu rashin sanin makamar aiki da rashin sanin matsayin majalisar dokoki a tafiyar ƙasa ne ya sa waɗannan ministoci suka ƙyamsa amsa kira saboda haka ya zama dole su yi murabus saboda zarginsu da nuna rashin ɗa'a ga dokokin jamhuriya mu karkare da jaridar la de l'histoire wacce yake cewa jakadan amurka mai barin gado eric witika ya yi bankwana da jama'ar wannan ƙasa bayan da ya kammala aikin jakadancin shekaru hudu kuma kafin ya hau wannan kujera ambasada witika ya yi aikin shekaru biyu a nan nijar kasar da ya ce ya ji daɗin zama da al'ummar ta fiye da duk wata kasar da ya taɓa zama jaridar ta ce jakada mai barin gado ya ce ya ziyarci illahirin jihohin kasar nan sannan ya yi zaman girma da arziki da hukumomi da talakawa yayin da a fannin diplomasiyar amurka da niger ya ce an sami ci gaba sosai fiye da yadda ake zato sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a da malam sule yanzu kuma sai wasu saƙonin da kuma masu ke kira kuna ajiye mana Assalamu alaikum. Sunana Muhammad Zalanga, ah, Makalla Hadeja, Jawa Najeriya, garkuwan baradan Hadeja. Alal hakika, gwamnatin tarayya ta kan ba da tallafi da kyakkyawar manufa. To amma wajen aiwatar da abin ana akwai tsari da ya kamata a ce an yi. Musamman sai hukumar nema ta ba da tallafi ga manoma. to za ta ba tun manoma to ya kamata a ba wa manoma ainihin manoma na kwarai a bi ta hanyar sarakuna da daga da masu amfani su suka san manoma. Assalamu alaikum sashen wasu na murya Amerika suna na hali ba ko rike ga. Magana gaskiya ya kamata gwamnatin tarayya da hukumar EFCC da ICPC su mai da hankali da bankuna. saboda tallafin da shugaban kasa ke basuwa ba don ma'aikatan bankuna na karkatar da shi zuwa ga wasu manufofi ba da ɗan najeriya ba zai yi tsuwa ba kan halin da yake ciki. assalamu alaikum sashen hausa rediyon amerika sunana usman dogo madata a halin yanzu ina kira da abubuwan da suke faruwa daga hanyar zingeru zuwa yafila zuwa ta gina. yanzu hanyar nan ya zama ya zama an shiga wani hali da wanga hanya zuwa mina abin da ya kama daga zingeru zuwa yafila da gaskiya ko jiya nan asabar wala an kwashe mutane a cikin mota suna kan hanyar dawowa gida ta gina daga mina da gaskiya wannan abin abubuwan da suke ta faruwa kullum haka ake ta yi a hanyar ta gina zuwa mina. Madalla kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu ke kira ta waya kuna ajiyewa kenan. Da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. An ji cewa a jiya litinin ne babban zauren taron Majalisar Ɗinkin Duniya ya sake tabbatar da shawarar da aka yanke ta jinkirta ɗaukar matakin kyala gwamnatin Taliban da kuma ta Myanmar da ta yi ƙaurin suna su wakilci ƙasashensu a majalisar ta ƙasa da ƙasa. A jiya Litinin ma'aikatar shari'a ta Amurka ta gurfanar da jihar Texas ta kudu maso yamma a kotu kan zargin cewa 'yan majalisar dokoki na Republican suna nuna wariya ga 'yan kabilar Spaniya da kuma wasu tsirarin kabilu wajen sake sabunta sabon gunduma na majalisar dokoki da ta jiha domin ƙara ƙarfin kaɗa ƙuri'a fararen fata ta jihar Texas. kyau madalla a gaishe ki masu raro a nan maka karshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar da misalin karfe hudu na yamma idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Za kuma ya shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahouse.com amma da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da na gabatarwa sai kuma Salaman abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Malam Zubairu nisar fili hashin gumel da na hada na kuma gabatar da nake cewa sai allah ya kara hada mu salamu alaikum